وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته لا يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نعم نور اليقين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما كلامه المعتاد أما مجانا شيء maganar manzo Allah wanda aka saba da wa fasahatuhu al-ma'lum da kuma fasaharsa wanda take sananniya sananniyar fasaha ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jawami'u kalimi da kuma dunkulallen maganganunsa in an ce jawabin kalim maganganu kadaitattu amma sun kunshi ma'anoni masu yawa faqad allafa an-nasu fiha ad-dawawin hakika mutane sun wallafa ainihin diwani diwani da tafai da yawa dangane da wannan وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب كما أن تتروا للتتفي dangane da lafizanta da ma'anoninta an wallafa littattafai dangane da me da ma'anoninta wa minha ma la yuwazi fasahatu daga ciki akwai ma la yuwaza akwai abin da ba a iya gasa da shi wajen fasaha ba a iya daidaituwa da shi wajen fasaha akwai wala yubara balagatu balagatu kuma sannan ba a iya gasa da shi a wajen balaga da kauri, kauli eh, almuslimuna tatakafa'u dima'u Kamar ce wanda annabi ya sallallahu alaihi wasallam musulmai jine nan suna zama daidai wa yas'adu dimmatihim adnahu sannan na kasa kasan su na yin tawainiya da alƙawarin su wa hum yadun alaman siwahu su kuma hannu ɗaya ne ga duk wanda ba su ba su musulmi hannu ne guda ga duk wanda ba su ba fa qawluhu kaga a asnanin musulmi jininsu na zama daidai kaga wannan kalma ce dukuladiya musulmi jininsu na zama daidai ko ba lura ba in an ce wato mana duk wani musulmi an kashe shi da ainihin mai mulki da mai kuɗi da talaka da malami da jahili dukansu gaba da jininsu ɗaya ne idan malami ya kashe jahili shi ma za a kashe shi idan mai mulki ya kashe ainihin talaka shi ma za a kashe shi idan mai kudi ya kwace ba duk ɗaya ne A gane wani ku, musulmi jininsa na zama daidai sannan kuma na ƙasa ƙasarsu yana yin ɗawainiya da alƙawarinsu ƙaramin yaro yana iya ba kafiri amana a gane wani ku wahum yadun alaman siwahum su kuma hannu ne guda ga duk wanda ba su ba wato ma'ana suna haɗa hannu su zamanto abu ɗaya su faru duk wanda ba su ba wa qawlu kaga magana ce wanda in an ce za a yi sharhi yaya wato zai dauki ma'anoni da yawa jawabul kalim nan wa qawlu annasu ka asnani musht da ce wanda yayi mutane kamar hakoran hakoran ainihin kum ne yadda ka san hakoran kum kaga hakoran kum duk tsawon su daya na'am an gane wannan ko to shi ma wannan aka ce za a yi sharhin shi abu ne mai yawa wato mutane daidai suke a wajen Allah kawai wanda ya fi wani kawai shine wanda ya fi tsoron Allah nam wal mar'u ma'a man ahab sannan mutum yana tare da wanda yake so kaga duk wannan magana ne wanda kulalle la khaira fi suhbati man la yara laka ma sharala babu alkhairi wajen yin abota da wanda baya gani gare ka irin abin da kake gani gare shi a gane kana da aboki shi abokin nan kai kana ganin shi da kima amma shi baya ganin ka da kima to irin wannan baya halatta ku yi abota sai dai ku zama to ƴan uwa musulmi ko sai ku zama ƴan uwa amma abokantaka ba za ku yi ba dama ana abokantaka ne ga bangarori guda biyu duk suna ganin darajar juna ni ina ganin darajar ka kai ma kana ganin daraja na ina mutunta ka kai ma kana mutunta ni to idan mutum ya zama to bangare ɗaya ne yake ganin daraja ɗaya bangaren baya gani to babu alkhairi ga wannan abota din na'am shi ke na sai a bar abokantakan sai canza inda ya zama to dama shi abokantaka wani abu ne ke ɓarkaci yanzu akwai yan uwantaka na musulunci in musulmi yan uwan juna ne sannan sai ka zaɓi wani a cikin mutane ka ce wani shi ne abokina zan kai mai ziyara zai kai mun za mu zauna mai shawarwari da juna da dai wasu al'amura da dama haka nan to sai ya zama to shi din nan ni zan kawo mai shawara na shi ba zai kawo min nashi ba ni ina ganin mutunci shi baya ganin mutunci na an gano wannan da dai sauran abubuwa gaba daya yana gani na kuma yana yin wasu abubuwa na ainihin cin diddige na to ka fahimci haka to ka san wannan ba abokin ka bane dan ka ne musulmi amma ba abokin ka bane sai ka gyale shi an gane saboda mutumin da babu aminci tsakaninka da shi kuma ya zamanto za ku yi abota ya kwashe ma kafa misali kaga wannan mafi alkhairi ya kama gaban shi kama gaban ka amma ba babu gaba a matsayin ku na ɗan uwa musulmi kuna nan ɗan uwa musulmi ne ku amma menene ba abokai ba ko kamar alaka tsakanin matan aure da mijinta kaga asalin su dukan su musulmai ne akwai wantaka na musulunci sanan kuma sai suka yi aure kaga wannan aure ya ƙara kusantar da su zuwa ga juna to idan ya zama to sun kasa fahimtar juna wannan ya yi gabas wannan ya yi yamma sai ya yaya shi nan sai a haƙura da auren amma ana nan ana yin umartaka an gane yar uwa ce a musulunci shi ma dan uwa ne a musulunci shi kenan na'am shunan magana hadisi ne eh to hadisi ne amma isnadin shi shine kamar bincike na'am wannan su muhadis mutane kamar ma'adani ne khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam wato mutane kaman kaman ma'adani ne wanda ake hakowa a ƙasa zababbun su tun zamanin jahiliya su ne zababbun su a cikin musulunci shi zinari zababban shi a ƙasa in an hako shi ba shi ne zababbi a gani to haka mutane mutane kaman ma'adani ne su ma halaka mur'un arafa qadaru mutum baya halaka wanda ya san darajar shi idan mutum ya san matsayinsa ba zai hallaka ba kowa ya tsaya matsayin da Allah ya tsayar da shi kada mutum ya zo ya hau matsayin da ya fi matsayin shi a nan sai ya hallaka shi talaka ne sai ya hau matakin masu kuɗi yana ƙoƙarin zai ringa yin abubuwa irin na manyan mutane masu kuɗi zai wahala ko shi kansila ne sai yana so ya yi abubuwan da gwamnoni ke yi ba zai wahala ba zai wahala kowane mutum kowa ya san matsayinsa yaro ya san shi yaro ne saurayi ya san shi saurayi ne babba ya san shi babba ne kada wani ya hau matsayin wani sai a samu matsala wancan hadisin shi mm, da inganta wanda ita ne shi ne kai da so wata malla ya rana kamata na shi ne shi wannan ya takariji kenan eh, mai takariji eh al-mustashar mutaman wato mai neman shawara amintacce ne shi a gane wannan ku inda mutum yana neman shawara to shi amintacce ne sannan abin shawara wanda ake shawara da shi shi ma amintacce ne kenan ga zahiri na'am wa rahimallahu abdan qala khairan wa zanima aw sakata fasalima eh wato wanda ake neman shawara shi amintacce ne sannan Allah Allah ya rahama ga bawa wanda ya faɗi alkhairi sai ya samu riba aw sakata ko ya shiru fasalima sai ya kubuta in ma ya faɗi alkhairi ya samu riba ko ya yi shiru ya kubuta man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut na'am wa qawluhu aslim tatla da kuma ce wanda yayi wato ka musulunta sai ka kubuta yau cikin lawo ajalaka eh Allah ta'ala zai baka ladanka su biyu aslim ka musulunta Allah zai baka ladan ka su biyu farko dai wato ladan kai da ka musulunta sanan ladan talakawa wanda za su musulunta karkashin ka na'am wa qala inna ahabbakum ilayya wa qarabakum minni majalis sannan ko ya ce lalle mafi soyuwan ku zuwa gare ni kuma mafi kusancin ku a gare ni ga ga ainihin majalisa ga mazauni gobe kiyama ga matsayi gobe kiyama shine wanda ya fi ku kyawun dabi'a wanda ya fi ku kyawun tabi'a shi ya fusa da ni ga matsayi al a aknafan masu laushin sasanni wanda ba su da kaushin sasanni a wajen mu'amala suna da laushin sasanni mutane na iya kusantar su su tattauna da su su nemi shawarar su ko su nemi taimakon su cikin sauki ba wai mutanen da suke da kaushi wanda kowa ke jin tsoron kusantar su ba ya alishuna wa yu'lafun mutanen da sun saba da mutane su ma an saba da su wato ma'ana suna shiga cikin jama'a suna mu'amala su ma ana shiga su ana mu'amala da su wa qawluhu la'allahu kana yatakallamu bima la ya'ni da kuma magana annabi cewa wani mutane sun raina wani mutane ba sa ganin darajarsa to sai annabi ce wataƙila yana faɗin abin da bai shafe shi bane kila yana faɗin abin da bai shafe shi ba irin mutanen nan masu shishigi dole a raina su eh waye wa yabkhalu bima la ya'ni bima yughni kuma bi bima la yughni ko bi mala yi guni kuma yana yin ruwa da abin da ba zai wadatar da shi ba yana yin ruwa da abin da ba zai wadatar da shi ba ya ana sa izina doji eh duk zai inganta na'am yana yin ruwa bi mala ya la bi mala yi yu'nihi da abin da yu'nihi da abin da ba zai wadatar da shi ba wa qawluhu sul wajhayn la yakunu inda layi wajha da cewansa ma'abocin fuskoki guda biyu la yakunu kace da iri wanne kuma zul wajhaini la yakunu inda layi wajha Ma'abocin fuskoki guda biyu mutumin da yake da fuska biyu an gane baya kasancewa a wajen Allah mai daraja in dai mutum munafiki ne ya je wajen wajen masu wato ya je wajen wannan ya faɗi magana sannan ya je wajen wancan ya faɗi magana yana tare da kowa da kowa a gane yana tare da mutanen kirki yana tare da mutanen banza to irin wannan mutumin wanda yake da fuska biyu baya kasancewa mai daraja a wajen Allah gobe kiyama wa nahyu an qila wa qalu da kuma hanin manzo Allah daga cewa naji an ce abinda mutum bai tabbatar ba ya ringa yadawa yana kararwa to manzo Allah yayi hani kasaratu su'al da yawan tambaya wa ida'atul mal eh wannan zai shafi yawan tambayan abin da ba zai amfane shi ba mutum ya ringa yawan tambayan abin da babu wani fa'ida a cikin sa in mutum zai tambaya yayi tambaya wanda zai karar da shi a cikin addinin shi da kuma rayuwar shi sannan kuma wannan zai shafi kuma yawan yawan roƙo mutum ya zama to maroƙi ya ta yawan roƙon mutane shi ma duk zai shiga da kuma barnan dukiya da barnan dukiya da hani da kawo shi yana hana nashi amma yana so a bashi shi marowaci ne shi yana hana nashi amma yana so a bashi na mutane a gani to irin wannan shi ma manzan Allah ya hana a hukukul ummahat da kuma saba ma uwaye kada mu zama to masu saba ma iyayenmu ummahat uwaye mata wa wa'adul banat da binne ƴaƴa mata da rai wa qawluhu ittaqillah haythu ma kunt da cewarsa, ka ji tsoron Allah duk inda kake wa atbi sayyi'atal hasana tamuha ka bi yadda ainihin wato kyakkyawan aiki akan mummunan aiki don ya shafe shi don kyakkyawan aiki ya shafa mai mummunan aiki wa khaliqin nas bi khulqin hasan sannan ka mu'amalanci mutane da ɗabi'a mai kyau ha in za ka yi mu'amala da mutane ka yi mu'amala da su da kyawawan ɗabi'a kar ya to mutane kullum suna kai sho da kai da sun ganka kawai ce ga mutumin nan a gani ga mutumin nan azzalimi ko ga mutumin nan makaryaci ko ga mutumin nan munafiki ko ga mutumin nan magulmaci a ya to in sun ganka suna sha'awar mu'amala da kai saboda kana da halaye masu kyau wanda za a yaba wa khairul umuri awsatha fiyayyan al'amura su ne tsaka tsaki Abin da ba a tsananta ba kuma sannan ba a ke ba tsaka tsaki komai in mutum ya tsaya tsakiya to insha Allah zai kasance cikin alkhairi wa qawlu a habibaka hauran ma da zuwa sako Allahumma ni asaluka rahmatuka Yeah. na da rabi a habib habiba ka haunan ma ka so masoyinka da sauƙi barai a a yi kona baki na ka yawan ma wato ana wato watakila nan gaba ya to makiyinka wata rana an gane in ka so mutum sosai ka ƙwalla faranka gare shi to nan gaba zai iya yaudaranka kuma in ka so mutum sosai za ka iya zuwa ka bashi sirrinka daga baya idan kun bata yanzu, ya keta maka alfarma ba in kana da aboki kuna mu'amala ka so shi da sauki kada ya zama to rayuwanka gaba ɗaya ka miƙa masa in ka miƙa mai rayuwanka da sirrinka gaba ɗaya kwaf ɗaya zai ma a gane shi ma makiyinka ka ƙi shi da sauƙi ƙwarai zai yi nan gaba ya zama masoyinka kana tsananin ƙin mutum daga baya kuma ya kuma ya kuma masoyinka in wannan ƙiyayya ya tsananta to za ka ga cewa ba za ka samu maslaha ba idan duk bangarori guda biyu ka yi shi tsaka tsaki ko idfa billati hiya ahsan fa idza allazi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamim na qawlu az-zulmu zulmatu yawm zulmatu da kuma da cewa da zalunci dufai ne ranar tashin kiyama to masha Allah na'am eh wanda yake kyawun biyu? masu laushin sasanni ya alifuna wa yulafun wanda sun saba da mutane mutane ma sun saba da su sun saba da mutane su ma an saba da su ba mutane bane wanda suke gudun jama'a su ma ana gudun su akwai wanda bai mu'amala da mutane su ma mutane ba sa mu'amala da shi na'am mai laushin sassanni nan sassanin nan nan sassanni laushi gare shi ba kaushi a gare kinaya ne na in mutum mugu ne a zalimi za a iya kusanta shi sassanin shi na da kaushi ba mutumin da zai yi zuwa kusa da shi amma in ya zama to mutum ne mai laushin sassanni kowa yana so ya mu'amala da shi an gane yana da sauki ga ɗabi'a na. نعم إتمام الوفاة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الثاني يني نبيو رانا نبيو نعم يوم أغواس رانا أغواس فلما أصبه وكل سعد بن جرح وكل سعد بالجرحاء من يداويهم a lokacin da gari ya waye sai sa'ad ya wakilta ga su wanda aka ji wa ciwo man yutawi sai wakilta wanda zai musu magani wa bil qatla man yadfununa kuma sai ya wakilta ga su kasassu wanda zai binne su dan musulmi da yawa an kashe sun shahada wa aba al-jaysh kama kana bil amr sai sojojin suka kara suka ƙara ainihin dawowa kamar yadda suke jiya aka ci gaba da komawa wa bainama hum musdifuna wa hum ana nan sun yi sahu bil kadima ala almuslimin madadan min sham eh, sai ga wasu irin taimako wato daga sham sun zo ga musulmi an ƙara turo musu sojoji don su taimaka musu ba asahu bi amurin umar abu ubada abu ubaida amir bin jarrah wato ba a sahu abu ubaida amir bin jarrah bi amurin umar wato abu ubaida amir bin jarrah shi ya aiko da wayannan runduna din don su taimaka wa musulmi da umarnin umar dan khattab wa alai hashim bin utba alhali tare da shi akwai hashim bin utba bin abi waqas al-mulaqab bil mirqal eh an sa mai suna mirqal laqabahu bi zalika ali bin abi ali bin abi ya laqaba mai wannan suna ranar yakin siffin domin ya bashi ainihin tuta fasara ya tsalu biha sai yana ta dan takama da ita yana dan tafiya da ita wa kana ala muqaddimati wato mana abin amr ya saki tutar wa kana ala makadamihi alqaqa bin amr ya kasance a gaba eh, a cikin muqaddimatul jaysh wato sojojin da suke gaba an gane akwai amr bin akwai qaqa bin su ne na sojojin su ne kan gaba wa wasala awwalan li'annahu ta'ajjala sai ya sadu da farko shi wani bawon Allah kaka din ya sadu tun farko ya yi sauri ya kai wannan gari saboda shi ya yi gaggawa فقدم min ayyamin ƙadisiya. Sai ya gabato safiyar rana na biyu daga cikin kwanakin Qadisiyya uhuyat bihi qulubul muslimin to da ya sadu ya zo wannan gari sai aka karfafa ainihin zakatan musulmi da shi saboda sun ga an ƙara turo musu rundunar sojoji A yalba hatta kharaja yadrul marar bai daɗe ba sai gashi ya fito yana neman ainihin kwamawa a ga yana neman fito na fito shi baraz din na yi shi ne yadda ake yi su kafin a fara yaƙi na hakika sai a samu wani in ma daga cikin musulmin ko cikin kafin sai ya kirari sai ni wani jikan wani sai ni wanda duk wanda na fara sai na kai shi lahira kaza kaza yana yana abin nan yana kirani yana kirani sai wani shi ma ya shigo sai za a za a sa musu ido gaba daya sai su fito su kwama tsakanin kafiran da musulman sai daga an zo an yaki idan kwama in wani ya kashe wani in ma musulmi ya kashe kafirin ko kafirin ya kashe musulmin sai kuma wani ya ƙara zuwa ya ƙara yin kirari shi ma yin kirari sai wani ya fito sai su ƙara kwamawa to bayan an ɗan yi wannan ɗin sai kuma daga bayan sai a kore gaba ɗaya wannan shi ne baraz an gane fito na fito babaraza ilayhi zulhajj sahibu waqa'ati sai wannan zulhajib din an gane ku sai sai sai yayi mubaraza sai ya bayyana zuwa gare shi shi ma ya fito dan a yi fito na fito shine ma'abocin waqi'a a najisir shi wannan bawo Allah yana daga cikin mutanen da an koma da shi shi kafiri ne wanda an koma da shi lokacin yakin jisir sai ya fito yayi mubaraza tare da wa da kaka fa arafahu kaka sai kaka ya gane shi cewa shine zulhajib din nan wana da sai ce ya lasara abi ubayd wasalidu a jisr salid wa ashabul eh, ya ku ya ku masu fito na fito na ainihin Abu Ubayd da kuma ya mai rinjaye ya ku mutanen ainihin wato ashabul jisr ya ku ashabul jisr ya ku mutanen salid hmm. ya ku mutanen abi ubaid ya ku mutanen salid ya ku mutanen jisr ma abu wato ku fito sai suka fito ta zara ba sai ya zama to suka suna ta tsarin junansu suna tsarin junansu sai aka kashe wannan kafirin zalhajin din aka kashe shi sai kashe shi ya faranta wa musulmi rai a ma ahazana gwargwadon abin da ya bakanta wa mushrikai rai su kafirai sun yi bakin ciki su kuma musulmai sun yi farin ciki da kashe shi wannan kafiri zulhajin din mm, sannan sai yaƙi ya ƙara zafi na mafi hadal yawon sha'idar musulmi na bizir a cikin wannan mini sai musulmi suka hararo suka ɗan ji alamar nasara da annal filata kana takassarar tawabituha domin ita wannan giwa wato akwatinan da ke cikinta. a gane wanda suke bata kariya duk sun karkarye a shagalar furs bi sai su farisawa suka shagaltu da gyaran wayannan akwatuna, wa hamlu banu wa hamala banu an bil kaka ashara ashara ala ibl sai ainihin dan an bil kaka sai ya dauki mutane goma goma akan rakumi goma goma al'asasuha wanda sun sanya mata wato sun sun lullube ta rakumin da tufafi yadda ba za a gane ba za a ɗauka cewa ita kiwa ce wahiyar mujallala ita an lullube ta mubarka duk da an sanya mata lullubi an rufe mata ko ina a jikinta wa dafat biha kuyulu sai dawakin su suke ta kewayawa a gare ta ta habibi suna ba ta kariya suna ba raƙuman kariya wa marahum qa'a an yahmiluha ala khair sai qa'a ya umurce su cewa su kai farmaki da dawakin ainihin farisawa an gane da wayannan raƙuman duk wanda ya gara kuma zai dauka su ma kaman giwa ne sai ya umurce su cewa ya umurci kaka sai kaka ya umurce su su kai farmaki ga dawakin farisawa an ya tashabbahu na bilfiyala ya tashabbahu na bilfiyala su yi kama da su kamanta kansu da mai da giwaye ɗan fasara nan ila kana cikin wanda ne <laughs> suna kamanta kansu da giwaye wato sai aka ɗauka kamar giwa ne da an ga abu ya ɗauki mutane goma me za a ɗauka kiwa? to kuma an lullube shi ta yadda ba za a gane cewa raƙuma ba ne a gani falakiyat min ha khairul furdus a azabu ma la kar khairul muslimina bil amr sai dawakin farisawa suka gamu da mafi girman abinda dawakin musulmi suka gamu da shi wato a yakin da aka yi daɗin nan wancan yakin kaga dawakin musulmi sun na firgita hmm. da suka ga ainihin giwaye to wannan ma sai musulmi suka yi dabara su suka mai da raƙuma kamar giwaye suka lullube shi ta yadda ba za a gane ba suka lullube fuskan ma da ko'ina. to sai dawaki in suka ga ainihin wato an din faro sai su doka a giwa ne sai ga dawakin su ma suna gudu suna firkici wa azharal ƙaƙa'u fi hadha yau yawm shaja'atul umma sai ƙaƙa ya bayyana a cikin wannan yini ya bayyana da jarumta mafi girma واستمر القتال sai wannan ya ci gaba zuwa ga rabin yini sai sojojin suka rabu daga nan kuma yau abun a استمر القتال الى نصف الليل ya ci gaba zuwa ga rabin dare wa fasal an kai zuwa ga rabin dare an gani sai ainihin sojojin suka rabu wa sun ma yawmu agwas ana kiran wannan yini yawmu agwas wa huwa yawmu thani min ayyamil qadis yana daga cikin yini na biyu daga cikin ranakun qadisiyya wasu san ma lailatu lailatus sawat ana kiran daren sa wato lailatul sawat eh wani daga cikin ana yaki har dare كبت من التاريخ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المعقب الثالث واتو معاقب نحن أكو واتو أبوهن دسكي زرجين عثمان دشي دسكي كاما شي دشي نليبي أشي وانسو إينا أكو مروان بن حكم خمسة إفريقية واتو بيوا مروان بن حكم خمسة إفريقية ko mu san Afirka lam ya anna Uthman fa'ala hada bai tabbata ba cewa Usman ya aikata wannan cewa ya ba shi Kumusi na Afrikiya walau kana fa'ala hada kai ko da ma Usman ya aikata wannan innal maqsud huwa khumsul khums maqsudi anan shine khumsun kumusi. wato ma'ana idan an raba dukiyar kashi biyar sai a cire daya to dayan ma a kasa shi biyar a cire daya shine khumsul kumus? fazalika annal ganimatu tuqsam khamsata ahmar wannan saboda ganima ana kasa shi kashi biyar arba'atun fiha lil mujahidin wato guda hudu daga ciki kaso hudu ga masu jihadi wa khamsun yuqsam ila khamsata ahmar shi ma biyar din shi ma ana kasa shi kashi biyar ذكرها الله في كتابه العزيز الله يا أنبتا أشكال الدافر ذا Walamu annama ganimtum min shay ku sani lalle ta abin da kuka samu ganima kowane irin abu ne fa anna lillahi khumsahu to lalle Allah yana da kuma zurta sannan manzo Allah shi ma yana da shi wal qurba sannan da kuma ƴan uwa na kusa dangi da kuma marayu masaki da miskinai da matabiya wasahamu Allah wa rasulihi huwa al-imam shi ka san Allah da manzansa kaso ne na ainihin wato shugaba shugaba shi ke da wannan kaso din ya da'uhu haisu sha zai sanya wannan kaso duk yanda ya ga dama in ya ga dama ya ba iyalansa in ya ga dama ya ba ainihin sauran al'umma su fa'idantu da shi wallazi zakaru huwa anna usman qad wa'ada marwana abinda suka ambata su wa'annan masu zargin usman din wanda suka yi ma usman tawaye shine lalle usman ya umarci marwan bin hakan wa'ada ya yi alƙawari ya yi alƙawari ga marwan bin hakam idza fata ibriya idan ya idan ya ya bude ainihin ifriqiya innahu sayahabu khamsa ifriqiya khamsa ifriqiya cewa lallai idan har ya ci ya ci nasara akan ifriqiya to lallai Usman ya yarda wani zai bashi khumsi na ifriqiya alkhazi wanda yake banta da shi an gani bayan an raba masojojin a wato nasu kashe hudun sannan shi za a ware shi wato hadda shi za a raba hudun sannan za a ware shi a bashi wannan kumusi daga ciki kumusin kumusi وقد ya wuce cikin fatawu na Ifriqiya annahu innama ja'alahu mukafa'a bin Abi cewa Usman ya sanya wannan ne kuma sun kuma si ya zama to ga ainihin Abdullah bin Abi idan ya buɗa Ifriqiya ba wai shi Marwan bin Hakan ba an gane wannan ko Allah shi kaga imam yana iya sanya shi yadda ya dace ba kuma a kaddara ma ya bashi din ba laifi bane kamar su suka dauki wannan a matsayin laifi wanda akan haka suka mashi tawayi na'am al-ma'akhadh ar-rabi' wato ma'akaz na hudu wato zargi da suka yi masa na hudu ihraqul masahif wato kona qur'anai wai Usman bin Affan ya kona qur'anai wanda manzo Allah ya ce a rubuta hadima Huzaifa bin al-Yaman ala Usman radiyallahu anhu Huzaifa bin al-Yaman ya gabato zuwa ga Usman radiyallahu anhu وأخبره أن أن الناس قد افترقوا في القرآن كما يباشي labari, cewa lalle mutane sun rabu game da Qur'ani mutane ana yin kira'a daban-daban yana yin karatun Qur'ani kowa da irin yadda yake yi wa ikhtalafu ikhtilafan shadida sun yi sabani sabani mai tsanani wanda har ya kusan janyo yaki har ya zama to wasu na kafirta wasu hatta innahu yakhsha alaihim min al-kufr har ma shi wato yana jin tsoro a gare su daga ainihin kafirce ma alkur'ani su ce to ai qur'ani ma gashi wato daban-daban ne qur'ani na karo da juna an gani ko kuma innahu yukhsha alaihim min alkufr ana jin tsoro a gare su daga kafirci su kafirce min usman an yajma an-nas ala الناس wahida sai huzaifa Ibn al-Yaman sai ya nema daga Usman bin Affan ya tara mutane akan qira'a daya. An gani? Ya tara su kan me kan qira'a guda daya. ta ɗalaba huzaifa kenan eh hatta innahu yakhsha alayhi min al-kufr zai iya dauka shi huzaifa yana tsoro gare su da kafirci kafirci wa qur'ani sai shi huzaifa ya nema daga usman ya tara mutane kan qira'a daya wa an yadma al-qur'an marra thaniya kuma ya ƙara tara qur'ani kan karo na biyu amara usman bi jam'il qur'an marra thaniya sai umarci usman sai usman yayi umarni da a tara qur'ani a sake zuwa a tara qur'ani karo na biyu wa mara da ihraqi ma khalafu sai yayi umarni da kona abin da ya saba mai duk wani duk wani qur'ani da ya saba mai wannan a kona shi wal masanif allati ahraqaha uthman fiha ashya'un min mansukh tilawa wato su qur'anai wanda usman ya kona a cikin su akwai wasu abubuwa daga cikin tilawa wanda aka shafi akwai ayoyi wanda aka shafi a cikin su wanda wasu sun ci gaba da yin wannan tilawa duk da ayoyin wa kan abqa'u ba'd sahaba alhali wasu daga cikin sahabbai sun sun bar wayannan wayannan ainihin tilawa wanda yake mansuka din ba su goge shi ba وفيها ترتيب الصور على غير الترتيب الذي في أربعة الأخيرة أتشينش أكوي أين جيرا تسوروري sabanin irin jerantuwa wanda yake cikin ainihin wato arda al'akhira a gano wani ku? wanda jibril ya bujiro da ita ga annabi wato shi wannan arda al'akhira shine lokacin da mala'ika jibril ya zo ma annabi zuwa na ƙarshe wanda annabi ya ce mala'ika ya saba zuwa kowane shekara yana zuwa sau ɗaya ne amma wannan shekara sai ya zo sau biyu sai gaya wa fadima radiyallahu ana cewa yana ganin cewa lokacin shi ya kusan zuwa kaga wannan mala'ikan ya wato ya karanta ma annabi annabi ya karanta sannan ya ƙara karanta ma annabi annabi ya karanta an gane a wannan wajen akwai sahabban da suke wajen sahabban da suke wajen sun ji irin yadda annabi ya karanta kuma sun rubuta abin da annabi ya karanta din to duk wani qira'a wanda baya cikin wannan arzar akhira din to ana ɗauka cewa an shafe shi an shafe tilawan shi an gane wannan hukumi saboda haka wannan shi ne abin da ya faru so daga sai zamanto akwai akwai sahabban da ba su halarci wannan arda din ba fi badin musahim. to da ba su halarci wannan arda din ba sai zamanto suna tare da tilawa wanda aka shafe ba su goge shi ba har yanzu saboda haka bai wa fi badin masahif tafsiratu libanin sahaba a cikin wasu daga cikin qur'anai akwai fassarori ga wasu sahabbai wasu sahabbai sun fassara wasu ayoyi sai suka hada fassaran da ainihin tilawa sai wani ya dauka cewa In haka aka saukar da shi na'am wani eh, lizalika amara usman bi ihraji tilkal masahi to saboda haka sai usman ya yi umarni da a kona wayannan qur'anan wa katabal mushaf al wahi sai rubuta ainihin qur'ani wanda yake makadaici fi fi al qira'at wanda a cikin shi akwai qira'o'i qira'o'i walam yal qira'at thabita an annabi sallallahu alaihi wasallam walam yalga bai kefar da qira'o'i da suka tabbata daga annabi ba bai jefar da wato duk kirayoyi da suka tabbata daga annabi ya tabbatar da su wasu daga cikin ma'abota ilimi sun ce harfan wani da fakat a ya bar ainihin harafi guda ɗaya kawai wawa ma kana ala lisani shi ne duk wani ƙira'a, wanda ya kasance kan harshen qurayshawa al-arabi ibn arabi ya ce rahimahullah na'am an jami'il qur'an dangane da tara alqur'ani wa ihrasi baqiyati al-masahif da kuma kowanne sauran qur'anai tilka hasanatuhu al'uzma. wannan yana daga cikin hasanatuhu hasanatu al'uzma wannan yana daga cikin kyawawan ayyukan Usman mafi girma daga cikin ayyukan Usman da ya aikata mafi girma wannan na daga ciki wa hasanatuhu al-kubra kuma yana daga cikin siffar sa wanda yake mafi girma abin yabo innahu hasama al-khilaf lalle Usman dan Afani ya yanke duk wani sabanin da ake yi kuma Allah ya tsare al ta hannun Usman fa hazi man qaba li Usman wannan wani daraja ne ga wani falala ne da daraja ga Usman amma ja'alu ma min masawi sai su suka sanya shi daga cikin munanan ayyukan Usman ne ya zama suna zargin Usman akan haka wa masalibihi da kuma aibinsa Allah ya ƙara masa yadda kuma Allah ya yadda da shi ga mutane wa bi murrin maridin yajid murran bihil ma'al zulala wa man yaku zafa min murran murrin maridin duk wanda ya kasance ma'abocin baki murrin mai daci mara lafiya yajidu alma'al zulala hmm. zai samu ruwan daɗi ya zama murran biyu yana daci gare shi hmm. tunda bakin shi ba lafiya in ya sha ruwan daɗi sai ce daci yake yi to yanzu abinda Usman ya aikata alkhairi ne ga musulunci da musulmi amma wayannan mutane sun zo sun ɗauki abin daga cikin sharri suna cewa usman ya ƙona alƙur'ani usman ya yi kaza alhali usman ya ƙona wa'annan tilawowin ne wa'anda masu rubuta su sun rubuta su ba kan ƙa'ida ba an shafe wasu ayoyin su ba su shafe su ba wajen tilawa sannan kuma daga cikin abin akwai akwai ainihin wasu wanda sun sa fassara fassarar aya sai suka hada shi da tilawa wanda wannan in an bashi zai zama to hadari za a dauka cewa wato magana Allah ne alhali fassara ne da ya fahimta na Qur'ani an gane ai wannan shi ne na shiga yana duk wannan tumce-tumce da ke suna da wata manufa kenan suna da manufa ta wasu manufansu shi ne su cire usman su sanya wanda suke so shine ne manufansu abinda usman ya ba mamman bin hakan shi ne abin da farkon su take nufi kenan shi ne amfani na koko eh shi ta dama shi amfani ne wannan abin da ake ko musulmin nan wanda an yaki ake ɗauka eh. shi shugaba zai iya aikata da shi abin da ya gaya dace bayan an ba sojoji hudu kaga kashi hudu biyar za a kasa sai a ba sojoji hudu to ɗayan na imam da sarkin musulmi shi zai abin da ya dace sarkin musulmi ya ga wani soja wanda ya ƙara wani ƙoƙari a cikin nan zai ƙara mata sannan maganar siyan makamai a cikin nan ne sannan maganar yin wani abu ga maslaha na musulmi duk a cikin nan ne sai ba da kuma su kuma fi wanda kuma shi yana dama an bashi wannan haƙƙin to su yawa sai kasa to su kuma sai zama to abin da zargi a wajen su saboda jahilci shi yasa mutane in ba a karanta da mutane a addini za su fito za su mutu kuma zalare gari ka eh abu ne wanda yake a musulunci ya halatta kama jahili sai ga abin kamar zalunci kai. kamar yadda wasu ke sa su wai wai sai a ta kai mutane aikin hajji sai gwamna ta biya wa mutane aikin hajji da kudin talakawa a wannan jahilci ne gwamna yana da iko a cikin kudin talakawa a cikin kudin da ake da shi na kasa ya zaɓi wasu mutane zaɓa ko ya biya musu aikin haji ko wasu mutane zaɓa ko ya musu aure ko wasu mutane ya ba su scholarship ila za ku mu ganewa ka san an taɓa mutum <laughs> yanzu scholarship da ake baka ko ba babu ba to ya mu sai mu ce ta zalunci kenan ko gwamnati na da iko ta ba wasu aiki ta hana wasu ba zalunci ba ne ba za ka ce to ai mu ma talakawa ba ne sai cika mu an ba mu aiki ba zai yiwu ba to sabu gwamnati na iya yanka filaye ta ba wasu wasu kuma su yi hakuri wasu a biya musu aikin haki wasu a ba su kolashi wasu a ba su kaza wasu a ba su kaza duk wannan gwargwadon maslaha in dai gwamnati ta yi ne don maslaha ba don cutar da wani ba wannan ja'iz karɓar filaye in ta karɓi filaye duk wata saka musu kai ya zama to sababin kare su misali za su iya karba don maslaha na al'umma za a yi titi za a yi arziki da sauransu sai a nema musu wani waje yau wato shi ne to ai an karya su malam abu ne wanda za dama kana tare da shi kuma zai gashi lokaci daya ka kai kasa da kai mafi alkhairi shine a basu a saka musu da wani abu masha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu a la Allah illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk